Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya FM ko kuma kai tsaye a jima a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatar muku kamar kullum. Maryam Bashir Bagaji, Safina Tisa da Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau talata sha hudu ga watan Fabrairu shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba inda yau za mu dubi yadda makarantun kuɗi ke kashe na gwamnati a ƙasashenmu. Amma kuma a ƙasashen da suka ci gaba duka tsarin biyu suna aiki. Shin ya mutanen gari kuke kallon lamarin ne? a gaskiya kun so sami inda yake min kaikayi kamar a ƙasata ta najeriya ya zama dole makarantu kuɗi su kashe na gwamnati domin in ka ga yadda gwamnatoci ba sa kula da haƙoƙin malamai ballanta na inganta makarantu da kayan karatu na zamani ni ina ga dalilin ba zai wuce rashin sauke nauyin ma'aikata ba duba da rashin promotion sannan kuma ga rashin albashi mai kyau To za mu yi tattaunawa mai zurfi da wani malamin jami'a kuma masanin tsarin karatu a Najeriya da kuma tsarin karatun da ke nan Amurka wato Farfesa Yusuf Alhassan. Ya kuma taɓa zama shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano wanda a halin yanzu malami ne a jami'ar Missouri ta nan Amurka. Akwai amsoshinku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter tambayar da muka muku ita ce kasashen da suka ci gaba suna da makarantun kuɗi amma kuma ba su kashe na gwamnati ba. To amma me yasa makarantun kuɗi ke kashe na gwamnati a irin kasashen mu. Sakon farko daga Benin Wycliffe Dumne Allah sa na faɗi sunan daidai. Ya ce salam yau da gobe a gaskiya kun so samun inda yake min kaikayi. Kamar a ƙasa ta Najeriya ya zama dole makarantun kuɗi su kashe na gwamnati domin in ka ga yadda gwamnatoci ba sa kula da haƙoƙin malamai na inganta makarantu da kayan karatu na zamani. Allah ya kyauta ku tashi lafiya. Sai Munzali Suleiman shugaba ya ce gaskiya ne yau da gobe ni ina ga dalilin ba zai wuce rashin sauke nauyin ma'aikata ba akan gwamnatin duba da rashin promotion sannan kuma ga rashin albashi mai kyau uwa uba su kansu makarantun ba su samu kulawa ba daga gwamnatin ga rashin material da teaching da waɗannan dalilan nake ga dole ne iyayen yara su tura 'ya'yansu zuwa makarantun kuɗi abba sa'ad mahuta ya ce salam yau da gobe a gani na hakan na faruwa ne saboda shugabanni ba sa barin yaransu a makarantun gwamnati sun gwammace su kai su makarantun kuɗi na gwamnati ko su lalace tun da ba yaransu sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce salam yau da gobe ba komai ke kawo haka ba face rashin kula kulawar da masu ruwa da tsaki wato gwamnati da iyayen yara ke yi a bisa sha'anin makarantun gwamnati misali yawan cunkoso a aji karancin kayan koyo da koyarwa da kuma uwa uba rashin ingantattun malamai Allah ya kyauta. Buba mai goro gashuwa ya ce musamman Najeriya duk mai hali yakan kai 'ya'yansa makarantun kuɗi tun daga matakin firamare da sakandare. Hakan ya jawo rashin adalci ne daga shugabanni domin yawancin makarantun gwamnati ba abin ka'idar koyarwa kuma ga matsalar cin hanci idan yaro ya ƙi zuwa zuwa sai ya bada na goro haka zalika ga ajujuwa ba kujerun zama da tebura akan tabarma ɗalibai suke zama duk irin wannan matsalar su ne sababin makarantun kuɗi da fatan za a gyara tun da mun gano su sai inuwa abdulmalik inguru ya ce salam yau da gobe hakika taɓarɓarewar makarantun gwamnati musamman a ƙasa ta najeriya hakan ya samo asali ne daga gwamnatocinmu duba da yadda shugabanninmu suka yi wa harkokin ilimi riƙon sakainar kashi a ƙasarmu najeriya Muddin gwamnatocinmu za su kula da harkokin ilimi to babu wata makarantar kuɗi da za ta danna makarantun gwamnati a Najeriya da fatan shugabanninmu za su ɗauki matakin gyara harkar ilimi a ƙasa ta Najeriya. 'yan baban Yusuf Gusau ya ce Asalam yau da gobe kun taɓa ganin 'ya'yan shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko 'yan majalisun Najeriya sun je makarantun gwamnati sai dai 'ya'yan talakawa Rikon sakainar kashi da halin ko oho da gwamnatin tarayya da na jihohi ke yi ma makarantun gwamnati da rashin saka 'ya'yansu makarantun gwamnati shine ummul aba'isin fifita makarantu masu zaman kansu fiye da na gwamnati. sai general abubakar belel ya ce to ai dole ne makarantun kuɗi su kashe ne na gwamnati a ƙasashenmu na afirka musamman ma najeriya duba da yadda gwamnati ke nuna halin ko in kula da makarantun kai wasu lokutan ma 'yan siyasa ƙasashen waje suke kai 'ya'yansu to ai dole ne makarantun gwamnati su durƙushe yau da gobe a tashi lafiya sai haruna bi tarmasuwa allah sa na faɗi sunan daidai ya ce asalam yau da gobe ai ba wani abu ne yake sa barin makarantun gwamnati suke mutuwa ba illa karin maganan ta malam bahaushe inda yake cewa idan jifa ya wuce kan ka ya fada kan uban kowa don wallahi ba wani abu a takaice illa rashin tausayawa talaka daga gwamnatoci da ma masu hannu da shuni tunda dai talaka ne kawai ba zai iya biya wa ɗansa makarantar kuɗi ba amsar kenan sai suleiman ibrahim babatun ƙauye ya ce salam yau da gobe aiko ni ma idan ina da halin da zan kai 'ya'yana makarantar kuɗi ai can zan kai su domin ba zan kai su makarantar da babu isassun malamai ba babu isassun ɗakunan karatu babu kujerun zama sannan ga ɗan karen yajin aiki wanda zai sa 'ya'yan zaman gida dole kuma su ringa tambele a cikin unguwa Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter, a Tuwura Ardo ya ce wallahi yau da gobe mugunta ne da salon mulkin mallaka na cikin gida masu makarantun kuɗi su ne shugabannin amma ba za su nuna nasu ne ba. sai da ƙarshe sa'idu katamma ya ce salam yau da gobe ba komai bane ya sa makarantun kuɗi suka shiga gaban na gwamnati illa son kai na shugabannin to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu kai tsaye muna ta waya muna tare da malamin jami'a kuma masanin tsarin karatun Amurka da na Najeriya wato Farfesa Yusuf Alasan. Salamu alaikum Farfesa barka da warhaka. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kabar barkan ku da barka da zuwa professor <laughs> to gajiya ayyuka lafiya kalau alhamdulillah to dama ai mun saba haduwa kai da masu sauraro <laughs> na'am yawa yawa eh ta eh, eh, kace ce wannan ita ce haduwar mu ta uku in ban manta ba kwarai kuwa <laughs> ai ai shi sa ake lika muku farfesa ai mm. <laughs> ba ku ban abu to abin da yake faruwa shine game da yadda muka faro magana har muka ce to tun ka faro wannan magana sai mun yi ta a wani shirin mun yi magana lokacin har ka bada misali muna magana akan yanayin karatun tsarin karatun allo tsarin ilimi a Najeriya sai ka kawo wata magana nan da muka dan yi magana wani ya tambaya kan makarantun kuɗi sai ka ce ai eh. kamar misali shugaban da ya sauka na Amurka wato Obama yana magana ah, ya sa 'ya'yansa a makarantar ah, gwamnati ne amma mu a makarantar masu ah, menene masu zaman kansu ya haƙuri yawa ba na gwamnati ba amma mu kuma a ƙasashen mu na gwamnati ake sa ake cirewa sai a saka a amma kuma ga na gwamnati da sun mutu kuma a ƙasashen amma nan duk tsarin biyu suna aiki me za ka ce eto eh hmm. gaskiya daga wannan tambaya da kai min da kuma wato bayanai da kuma na ji daga wasiku da ku karanta na Eh, yanar gizo hmm. da kuma bayanai dai da sauran jama'a suka yi hmm. a duk na ji kamar yawanci sun kare akan kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi eh. to a gaskiya kuɗi yana ɗaya daga cikin abin da yake sarrafa makaranta da kuma wata irin rayuwa ce hmm. amma ni a yadda na fahimta kuɗi ba shine kaɗai wato ilimi ba kamar yadda kowa ke cewa babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi na farko wato hmm. rashin tsari irin yadda ya kamata a gabatar da ilimi hmm. yake cutan mu hmm. me nake so in ce a nan kafin ci gaba da zancen ita makaranta mai zaman kanta idan ka duba tsarin karatu na nan ƙasar wato yana da kamar fanni guda takwas zan kira shi a halin yanzu na farko kaga a nan yanzu an ba da ƙarfi kowace sabuwar gwamnati ta zo 'yan majalisu na ƙasa da kuma abin nan majalisar dattijai eh. ta shugaban ƙasa za ta yana zancen cewa wato tushen ilimi na farko hmm. wato shi ne mahimmi kuma dole wannan gwamnati za ta taimaka za ta agazawa hmm. wani dan amurka hatta hmm. wannan donald trump da yana yin zaben neman zaben shugaban ƙasa eh. iyalinsa da Hillary mm. eh, duk sun yi bayani cewa za su agaza wa jama'ar ƙasa da kuma duk wani wanda yake neman taimako mm. kan wato harsashi na farko mm. me nake nufi a nan shine wanda ilimi wanda yake ba na gwamnati ba ne ba kuma dole ne ka kai ɗanka ba ko yarka wato shine kamar daga yaron da aka haifa jaririn da aka haifa yau zuwa shekara biyu kamar wannan na school da ake faɗa zuwa preschool da kindergarten ka gani eh. to a nan yana yanzu an ba shi mahimmanci saboda an san cewa fa shi fa gini fa ba a yin sa fa sai fa ka sa harsashi ba eh. ka yin sa sama dole ka eh. fara ta ƙasa yawa farfesa ya haƙuri kafin ka ci gaba na ji layinka yana wani tsuwa haka bari mu bari mu dan sake kiran ka da shi yana wani tsuwa haka bari mu sake kira kila sai mana kiliya inda ya kamata e ba ma san mu rasa komai da kaci <laughs> mun gode yawa tana da balala in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam Bawan Allah talaka bawan Allah bawan Allah talaka bawan Allah in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam ba Allah yawa ba Allah talaka ba Allah idan gari ya waye talaka ikon Allah ya je ya nemi abinci ya je bai samu ba sai ya komo gidansa yana shirin hutawa uwar gida ta matso shi Hmm, to <laughs> musamman ta matso da maganar makaranta to hmm. farfesa mun sake laluboka da fatan yanzu layin zai fi mana da kyau kana jin mu eh, kwarai ku garau kan na yawwa to da ka ci gaba da magana da ka faru yawwa kamar yadda ce hmm. shi wannan gini duk wani gini za ka yi dole sai ka yi wasa sai ka fara da harsashi mai kyau to idan ba harsashin nan ba wato ka yi shi wato da almandana ko kuma wato baka yi shi yadda ya kamata ba mm. to a takaice ko da kayi ginin nan za ga ya ruguje mm. to abin da nake gani ya faru wato a rayuwar ilimi na najeriya kenan mm. gaskiya an yi sa harsashi wanda ike yanzu ya zo ginin nan ya ruguje saboda ne akwai rashin gyare-gyare da ba a yi da ya kamata a yi daga gwamnati zuwa iyaye zuwa ga jama'ar kasa. Ya kama yadda ne bayanin wannan ah, abin nan wannan hasashi na farko na daga ran da aka yi yaro zuwa shekara biyu mm. wannan nasu da kin da gatin kage a nan yanzu yana da muhimmanci mm. to sannan kuma haƙila yau kamar bangare na biyu mm. shine wanda za ta daga shekara uku zuwa hudu wanda shine dole yaro ya zama na yana wato e, e, yana wannan bangare na again kin da gatin da suke faɗa to bayan yaro ya kai shekara hudu a za ka ga sannan shine ana fata daga shekara biyar shi ne zai fara shiga elementary aji ɗaya har zai ya gama zuwa shekara goma sha biyu to ba hmm. lokacin da yaro ya kai shekara ko yarinya ta kai shekara goma sha biyu to kuma za su tafi makaranta ta matsakaiciya wacce ake cewa middle school ko hmm. kuma junior high school hmm. to za su ji cewa daga nan za su wasu za su shekara uku wasu kuma shekara biyu ya danganta ga a wata district take ko mm. local government kamar a tsarin Najeriya. To bayan sun gama wannan middle school ko junior high uh, secondary school mm. to za su tafi kuma uh, makarantar secondary senior school mm. secondary school. To har zuwa za su kai za su yi shekara hudu a nan. To za ka ga tsarin ƙasar nan ya ba da dama cewa daga yaro lokacin da ya kai shekara biyar a dokar ƙasar nan ta gwamnatin kasa gaba ɗaya eh. dole ne ya zamana ya shiga makaranta eh. to wannan makarantar zai ta iya zama ta gwamnati ko kuma ta masu zaman kansu eh. to kaga wannan ilimi ne wanda gwamnati ta ba wa mutanen ƙasar kyauta kamar yadda muka free abin nan education a Najeriya daga elementary har zuwa secondary. To amma nan akwai ka'ida da dole za a bi wannan ka'idar a ga cewa wannan ilimin ana sarrafa shi yadda ya kamata. Mm, Kama wani ka'idoji? Yawwa, kaga shi ilimin ƙasan nan, ita gwamnatin ƙasa ba ruwanta da shi. Mm. Ba ta da alhaki a kan karatun ilimin ilimin elementary har zuwa secondary. Ita mm. abin da take yi taimakawa gwamnatocin jihohi da kuma na ƙananan hukumomi take yi. alhakin eh. ilimi a ƙasar nan yana hannun gwamnatin jiha da kuma ƙaramar hukuma ko hukumomi na wannan jiha eh. su ne suke rike wannan ilimi wato a haƙƙinsu ne su ga cewa ilimi yadda gwamnatin ƙasa ta ba da tsarinsa sun eh. bi wannan dokar to za su iya ƙara nasu fiye da ƙarancin abin da gwamnati ta saka amma ba za su yi karancin abin da gwamnati ta saka ba a doka na mm-hmm. yadda za a ilmantar da yaro daga aji ɗan elementary har zuwa aji goma sha biyu na sakandare. Mm-hmm. Na ya gama. To kaga har ila yau wato taimako da gwamnatin ƙasa take yi shine kashi kamar goma daga cikin abin da ake kashewa na harkar kuɗi. Mm. Abin da gwamnatin ƙasa take taimakawa kowace jiha kenan. Mm-hmm. Kashi casa'in ko wani wani fannin fannin ma za ga wasu jihohin suna da arziki kashi casa'in da biyu mm. ita gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma mm. da kuma jama'ar ƙasa su ne suke baiwa waɗannan makarantu wannan kuɗi. Mm. To banda kuɗi za ka ga cewa ita gwamnatin jiha da take da alhakin ilimi eh. za ta tabbatar cewa kowanne ma'aikaci da yake makaranta hmm. daga kan malamin makaranta kake hmm. da kan leburan ma da yake shara har zuwa principal na wannan makaranta hmm. ya yi aikinsa yadda ya kamata in an ce za a fara aiki karfe takwas ana fatan ma ka je makaranta misalin bakwai da rabi zuwa bakwai da minti arba'in da biyar ba takwas in za ka je ba eh, takwas za ta ma a makaranta yauwa kamata yi lokacin da nake koyarwa a abin nan maka a secondary school hmm. muna fara aji ne a nan kenan eh, a a St. Louis Missouri a River Gardens High School lokacin hmm. da ina hmm. ajin mu muna farawa karfe bakwai ne da kwata mu tashi biyu da kwata na yamma to a ka'ida dole ne in zamana ina ofishina karfe shida da rabi zuwa karfe shida da minti arba'in da biyar na safe Hmm. idan har na kai karfe bakwai za ka ga cewa a building principal ina ko kuma system principal wanda yake kula da malamai ko dai bai ce a su biya aka yau ka abin nan ba hmm. kallon da zai maka ko hmm. kuma kallon da za ka yi maka idan mace ce za ka san cewa baka kyauta ba ka kyauta ba kuma eh, eh. ba ma fara ajin ba eh. ina da sauran minti goma ko kun san zuru yawa kallo da za a yi maka mm. ya isa kai ka mm. gyara to kaga ɗaya kenan kuma babu yadda za a yi ka ce wai za ka kawo wani dalilai na wasu ba gaira ba dalili mm. a yana suna ne a gidanmu ko a mu isa na maka duk wannan bata tashi ba to haka kuma za ka ga cewa ana buga ƙararrawa a ka'idar ni da lokacin da nake koyarwa a wannan secondary school din idan yaro baya kan kujerarsa kana da dama ina shigowa daga ajin nan naka kararrawa na yi in baya kan kujerarsa ko ba ta kan kujerarsa za ka iya korarsa daga aji ka tura shi option principal. Ya je can ya zauna. To farfesa. Eh? Tambaya ta. Kaga eh. a nan Amurka muna ah, a cikin shugabannin Amurka Uh, tsohon shugaba kata shi kaɗai ne tura a uh, iyasa ne karatu uh, a eh, makarantar gwamnati sauran su kam duka 'ya'yansu makarantun masu zama kansu suka tura su to akwai da yawa ana ci akwai matsaloli da waɗannan makarantun gwamnati suke fuskanta duk da akwai eh, suna da kyau eh. amma akwai matsaloli da suke eh, fuskanta na fahimci maryam mm. irin maganan ka ji ana cewa rankin din a ranking makaranta ko rating a ce mm, kaso mm, goma bisa goma ce ko ɗaya bisa biyu ce kamar yanzu wasu jihohin anan za ga kaso biyu cikin goma makaranta kuma ta gwamnatin ce sai a ce kai wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ga wasu ma suna gudu a wata jihar domin su samu makarantar da take da wannan rankin din da za a ce kila 9 ne ko 8 to har wasu mutane ma suke cewa ai saboda su ma shugabannin don ba sa ƴaƴansu a ciki sai sa bai su damu ba eto eh wannan gaskiya ne hmm. duk da wannan da bayani da maryam ta yi ko kuma kai maka bar ka faɗa hmm. shine za ka gani kashi goma ne da kashi ɗari na waɗannan makarantu masu zaman kansu da hmm. suke zaune a ƙasar nan waɗanda masu hannu da shuni suke kaiwa kuma ba don komai ba ya danganta ga tunanin shi wannan ko shugaban kasa kamar wanda ya tafi Barack Obama kamar yadda na faɗa a wancan lokaci ƴaƴansa dukkaninsu makarantun zaman kan masu zaman kan kai hmm. ba su yi na gwamnati ba saboda me a ƙasan nan kamar yadda ba su ke shan koko ɗauka hmm. duk da wato ana ganin cewa makarantun gwamnati ba su da kyau bambanci ba shi da yawa hmm. an sani cewa saboda anan akwai kwazon kana son ɗanka ya zama zakara ko mm. kuma ya zama ya yi suna ko ta yi suna a wani fanni to kakan kallo waɗannan makarantu ne suke da wannan fanni da kake so ka kai ɗanka mm. ko ‘yarka. Mm. Ko iban a masu zaman kansu ai ba dukkan su ne suka haɗu suka zama ɗaya ba za ka ga tafi wata. kamar eh. yadda iban a makarantun gwamnati. Eh, to, to kaga in na fahimce ka ba ka ka ne ba in na fahimce ka ka kaso casa'in akalla kenan ko tamanin zuwa 90 na makarantun gwamnati suna da kyau kenan a ƙasa wato kaso kaɗan ɗin ne su ne marasa kila kyau da za da ba a rasa ba to amma kuma in ka ɗauki abin ka kai a ƙasashen mu kuma to yaya abin yake ne wani kaso ne ya fi kyau ne ko ko ya fi rashin kyau to mu kuma ai abin idan na son mu haɗa shi yanzu da ƙasar mu kuma mu ga to ta ina zamu kulle wa lamarin tunda mun ji background foundation na nan mm. wanda suke zaman kansu mm. kamar yadda masu bayanai suka faɗa sun riga sun kwace ilimin ƙasar sun riga su suke da yanzu makarantu malamai na mm. da kuma ɗalibai wanda suke samun nasara mm. ko da daga nan karatun mai yake da suna elementary ko na secondary mm. hatta na university na makarantun gaba da secondary saboda me su ne suke da kayan aiki da kuma dukkan abin da makarantu suke nema za ka ga suna ba da shi fiye da makarantun gwamnati mm. mu a kasashen a kasar mu kamar Najeriya yadda aka ɗauki makaranta mm. ko ilimi na abin nan makarantun gwamnati gaskiya an masa ɗiba su kai narkashi mm. ba a damu da shi ba shi kansa na farko tukuna iyayen yara ba su damu da makarantar ba saboda inda iyayen yara sun damu da makarantun kamar yanzu yadda na ji ake aka kira ake taimako bayani hakkin sun yi tabbatar cewa malami ya shiga aji ya koya wa ɗansa ko ƴarsa. Mm. Haƙƙinsu ne su tabbatar. Mm. Ba wai sai lallai shugaban makaranta ne kaɗai ba. Mm. Haƙƙinsu ne su tabbatar cewa ai ajin nan yana da silin yana da kofa yana da taga yana da wane ne. Saboda me ba ka so ka je ka tura ɗanka inda zai je ya zauna aji babu taga, aji babu kofa, aji babu silin. kawai kai dai ka je ka tura yaro ka tafi ko ma me yake ya tafi ya tafi makaranta kawai ba haka a nan a nan iyaye za ka ga cewa a ah, to mm. yanzu ku duba ku gani akan zancen obama kaya yanzu ba mutane ne suke zanga-zanga cewa dan me za a za ake nema a rushe ta basu tana taimaka musu mm. to a nan abu da ya bai maka daɗi ba za ka yi zanga-zanga za ka je ka samu shugaban makarantar nan ka ce masa ah kamar dan me isa ɗana aka bashi ajinsa babu kujera mm. na kuɗin da aka baku me kuka yi da su wato su sa ido sannan su bi diddiki kenan yawwa to kaga iyaye a nan sun kula da karatun 'ya'yansu sun san abin da 'ya'yansu suke ciki kuma idan yaro ko yarinya ta dawo za su tambaye su me kai to tsaya a farfesa idan misali iyaye sun ga cewa aji ba kujera aji ba silan aji ba allo ba alli da za a yi rubutu misali sai suka ce a wallahi sai mun faɗa sai suka tafi misali lea wato local education authority kenan ko suka je eh. hukumar da ta shafi ilimin wannan firamare sai suka je suka kai kara cewa ai ba a yi mana kaza ba yaran mu ba kaza amma kuma karshe kila wanda aka samu a can kujera yana dan jujjuyawa dinnan ashe kuɗin ta taga da silin yana na aljihun shi to kana ga zai karɓi wannan ƙarar kuwa ito eh in bai karɓawa ai eh, waɗanda suka je suka kuma kai karar nan a gurinsa da yake sun hmm. je wajen na gaba da shi hmm. tabbatar cewa wan sun je sun kai wa wani a ƙarar cewa ga abin da hali ga halin da makarantar 'ya'yan suke hmm. ciki amma yau lokaci kaza ba a komai ba saboda haka sun kawo kukansu su dole eh, a yi musu wani abu a kai. a rashin tsayawar iyaye su ga cewa an bi su ba haƙƙin su su ba haƙƙin ƴaƴansu a makarantu hmm. shi yake jawo mana irin waɗannan abubuwa saboda me komai ka riga ka baro gwamnati ta ce ai gwamnati ce in ba ta yi ba shi kenan amma hmm. ka manta haƙƙin ka kai na uwa ko na uba ko na iyaye gaba ɗaya to kaga hmm. a nan ba zai yiwu ba saboda me a nan za su je board meeting da za a yi na wannan district za su je su yi tawaye su hana taron suke kuma dole ga abin da suke kuma sai an musu su ba da lokaci to mm. ga sanin ka'ida kuma da bin ka'ida su waɗannan board members dole su tabbatar cewa wannan koke-koke tukuna ma ya aka abin ya faru haka mm. me isa shi shugaban makarantar nan bai wani abu akai ba me isa shi wannan shugaba na ministry mm. bai yi wani abu akai ba yawwa wannan zai na farko zai sa su rasa aikin su sannan na biyu sun wasa ma banda rasa aiki za a mm. dubga su a gidan yari eh, sun san akwai mataki kenan to misali yanzu eh, wannan maganar makarantar gwamnati a matsayinka na farfesa wanda ka rike kwalejin kimiyya da fasaha misali nan kana koyarwa ka koyar a sakandare nan da sauransu idan aka ce maka mai ta shawara za ka iya bayarwa misali a ce ga makarantar kuɗi ga ta gwamnati a najeriya shin za a daina ne kamar yadda wasu suke cewa a rufe makarantun kuɗi a haɗe da na gwamnati da na gida kai wace shawara zaka bayar a hana ne ko a haɗe su ne a'a ko a cakuɗa su ne ya za a yi to duk waɗannan za ka iya yi mm. ba shi ne kummul abaisin ba mm. a gaskiya masu sarrafa makarantun mm. to a nan gizo yake sa ƙasa ni a gani na me nake nufi a nan malami da kuma shugabannin makarantu hakkin sun sarrafa makarantu yadda ya kamata. Ni yanzu zan yi ina challenge kowace ma jiha a Najeriya ko fitar gammata. Mm. a bani makarantar mm. misali mm. ɗauki cewa no kano state polytechnic da na riki. na yadda yanzu zan je in signing contract da kano state polytechnic ko college of education ko west university a kano a bani shekara hudu idan ban juya ta yadda ya kamata ba na yi alkawarin zan biya sisin kobo har zuwa shekara hudu da aka biya ni gaba daya. Eh, wato kana maganan kenan kishi ne matsalar ko menene ko ko banda kishi ai akwai ilman akwai kai shugaban makaranta ai dama kana da ilimin yadda zaka sarrafa makaranta hmm. abin da ake education administration hmm. a education administration ne me ya kamata ka yi hmm. kuɗi yana ɗaya daga cikin ni a guri na ɗaya bisa uku ne abubuwa ne sannan har eh. kana neman malamai na gari eh. wanda za su yi wannan aiki da ya kamata su yi ai biyan haƙi ake yi eh. ai ba wai almajirai ba ne ko kuma kawai daga sama suka zo ko kuma kawai kowa ya zo ya abin da ya ga dama a'a ai mm. ma'aikatan gudun ne suna da albashi mm. ka gane to mm. banda wannan ai akwai jama'ar ƙasa masu kishin ƙasa masu kishin makarantun wannan makarantar za ka iya haɗa kai da su ku taimaka ku yi abubuwa kamar yadda na ce maka wannan contract da zan sign ba na son gwamnati ta bani ko sisin kobo mm-hmm. wannan abin da ake ta internal generated revenue ya ishe oh wato makarantar ta haifar da kuɗin ta kenan kamar ta eh. hanyoyi kenan eh, ta hanyoyin da ake sai da fom da ake ɗalibai suke shiga makaranta suke waye wannan ya ishe na sarrafa Mm. ba na neman gonar ta bani ko sisin kobo wannan shekara hudu da zan yi mm. idan ban yi yadda ya kamata ba zan biya duk albashin da aka biya ni wato dai kana son kana son ka nuna mana cewa eh, eh, eh, saboda lokaci saboda lokaci farfesa eh saboda lokaci an sa ɗaya nake so iko a misali kana son ka nuna mana cewa um, shugabannin makarantu daga firamare har sakandare har jami'a suna da hanyar da za su samo wa makaranta kuɗi su ɗauki nauyinta amma ba sa yi da to mun gode sosai farfesa gaskiya suna da ilimin to gaskiya ba su yi ba amma ni ina ganin cewa gaskiya ba su fahimci yadda za su sarrafa makarantun ba in sun sani To mun gode farfesa ai <laughs> saboda lokaci eh, dole mu dakata alai mm. eh, eh wanda kuma ba za ta hana tunda ba mu gama magana akan ilimi ba ai. Eh wato kin ga in ke kula magana da ya mai karfi mm. ita ce akwai maganan cewa yanda za a yi ba sai makarantu sun dogara da ta gwamnati da gwamnati ta ba su suna ba. Sannan nauyin kanta. Yayi eh. magana akan mutane ko kuma iyaye su zama suna da kishi kan makarantu. Yawa to kai ne ka ido kuma mm. magana da ya fa gaskiya ne. gaskiya ka sosai idan yan masu mm. unguwa kamar waɗanda ke da ilimi wanda suka gama mm. kamar university haka ko kuma suka gama suke aiki mm. suka taru suka tsaya kan makarantar unguwarsu ba yadda eh. za a yi makarantar nan ta lalace haka ne eh, tun da akalla dai in ka sa ido to dole a saka ido dole kuma abin da ya kamata eh, to Allah ya sa wanda duk aka yi abin domin su da iyaye da gwamnati da mu kanmu kowa da masu iyaye ko kuma masu 'ya'yan sun ji da fatan Allah ya sa mu dace a madadin Maryam Bashir Bagaji da Safina Tasada Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda ya bada um, umarni kafin shirin sai injiniyan mu Neola sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa a madadin Ibrahim Jarwai da ya sa damu da kuta Facebook Live yau da gobe sai Allah ya kai mu. Yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe.